ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو ashirin da bakwai kenan ko ashirin da shida ko ga watan zulqa'ida hijira 1437 daidai da tara. watan 8 2016 miladiya har yanzu <coughs> a cikin wannan karatu na ahkamul jana'iz wa bid'uha na ashek muhammad nasiruddin al-albani rahmatullahi alai muna karatu ne akan gaba ta bakwai zuwa ta takwas dangane da abin da ya shafi sallah ana kallon kabari ko kuma sallah a makabarta ko da ba a kallon kabarin wato kenan ko da kabarin yana gefe ko kabuburan suna gefe ba shi kake kallo ba amma dai kana sallah ne a inda ake binne kabuburan ko da kaburburan suna bayanka shi ne mala yake cewa wannan ba daidai ba ne kenan dai a takaice yana so ya ce ba a sallah a makabarta ba kuma a sallah ko da guri ba makabarta ba ne idan za ka ajiye kabari a gabanka kana fuskantar shi a matsayin yana gaban alƙiblarka kenan waɗannan su ne abubuwa guda biyu wannan na farko ya ce assalatu ilal kubur da kuma assalatu inda ha walau bidun istikbal to har muka koro bayanai dangane da abin malamai suke faɗa har malam ya fado bayani dangane da annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana sallah a makabarta irin su hadisin la taj'alu buyutakum maqabir da makamantarsu ƙarshe a satin da ya gabata za mu tasha inda yake cewa kultu, <coughs> wato shafi na 213 kenan a inda malam yana ƙarin haske da ƙarin bayani akan wata fahimta da take tabbatar da cewa dai sallah a makabarta ba daidai ba ne sai ce kultu wa hadha huwa al-arjahu malam albani ya ce wannan magana ita ce mafi rinjaye annal hadith cewa dai hadisin nan na annabi sallallahu alaihi wasallama ya dillu ala annal maqbara yana nuna cewa makabarta laisat maudi'an lissalati laisat maudi'an lissalati makabarta ba guri ne na yin sallah ba ba gurin sallah ba ne ka gani la ma bi lafzi abi huraira musamman ma an kalli hadisin da ya zo a lafazin hadisin abu huraira din nan sai zan huwa asrahu fi dilala ya ma fi fitowa fili ya ma fi fitowa karara fi dilala wajen kafa hujja akan wannan magana cewa ba a sallah a makabarta makabarta ba gurin sallah ba ne ko da ba a kallon alkiblar wato inda kabuburan suke wa huwa qaulul isma'ili shine ra'ayin babban malami al-isma'ili da ya ce yadullu ala karahati salati fil qabri la fil ko kuma kai yace wa qaulul isma'ili wata magana ta malam isma'ili <coughs> wadda muka karanta a can baya wanda ya yi ƙoƙarin ya yi tawilin hadisin ina fata mun gane inda yake cewa wai hadisin yana nuna kara hancin yin sallah ne fil kabari a kabari la fil makabiri ba a gurin binne gawa ba na fata mun gane ma'a mukhalafati hissariha domin maganan ma tare da cewa ta sabawa hadisi abu huraira karara fala yahsanu hamlu hadisi bin umar alai duk da ya saba hadisin abu huraira to ma ba zai yi kyau kuma hadisin ibn umar ya ɗauki wannan magana ba kwata-kwata domin na salata fil kabari gairi mumkina adata domin ta yaya za a yi sallama a kabari in ya ce ba a makabarta ba a kabari to ya za a yi sallah a kabari sanda aka tona shi ne za a yi sallah a ciki ko kaya kaga ba zai yi ba fa kaifa yahmilu ko yuhmalu kalamu shari'i alaihi yaya kuma za a ɗauki maganar mai shari'a magana allah magana annabi akan wannan ya ce wai ba a kabari ake ana nufin sallah a kabari ne ba a so ba wai a makabarta ba domin fil kabari kama ce an gina kabari kai sallah a ciki fil makabir a makabartu kuma ko da ga kabuburra can kai kuma kai sallah a gefe <coughs> wai shine ba a hana ba wanda wannan magana gaskiya kuskure ce ba za ma a ɗauki magana allah ko magana annaba akan haka ba saboda haka mala ya ce wannan kuskure ce wa qawlu ibn tin huwa min shurrahi bukhari واسمه عبد الواحد الموتى لا يصلون ليس بصحيح sannan maganar ɗaya malamin nan shi ma da muka karanta da ya ce wai ma'anar hadisin da aka ce kada ku yi mai da gidajenku kamar makabarta kada ku mai da gidajenku kamar makabarta wai su yadda ya fasar hadisin shi ne. saboda ai mutanen makabarta ba sa sallah to kuma kada ku zama ba yin sallah a ciki wai sai fasar ai matattu ai ba sa sallah a kabarinsu shine malam ya ce shi ma wannan fasarar ba daidai ba ne wato shi wannan malami yana daga cikin waɗanda suka yi sharhin sahihul bukhari sunansa abdulwahid wa huwa min shurrahi sahihul bukhari wasmuhu abdulwahid ibn tin to wai sai ya ce ai almauta la yusallu ana nufin matattu ai ba sa sallah to ku kar ku mai da gidajen ku kamar makabartu kar ku yi kama da matattu ken waɗanda ba sa sallah a makabarta kaga wannan magana kuskure ta a ɗauke ta a haka mai annabi yake nufi da kar ku mai da gidajen ku zama kamar makabarta a yana nufin gurin da ba a sallah a gurin kaga wannan shine kyakkyawar fassara saboda makabarta ba a sallah to kar ka mai da gidajenka kamar makabarta sai ma laice wannan magana laisa bi sahihin ba daidai ba ce ita ma a fassara ta haka li'annahu لم يرد نص في الشرع بنفي ذلك دومن domin babu wani nassi da ya zo a shari'a da yake kore haka cewa wai mutanen kabari ba sa sallah yanzu misali akwai wani nassi da mala yake so ya ce mutanen kabari ba sa sallah na fata mun gane ma'anan ka fasara hadisin da haka kace mutanen makabarta ba sa sallah masu rayuwa a kabari ba sa sallah akwai hadisin da ya zo ya ce ba sa sallah da kasantuwar sun mutu babu gaibi ne ka ce a kabari na kabari baya sallah wannan gaibi ne domin akwai daga cikin tabi'ai amir bin qais mula'i da thabit al-bunani almajarin anas dan maliki amir bin qais mula'i yana cewa da yake mutum ne mai son sallah a ibn al jawzi a cikin sifatu safwa sifatu safwa yana cewa mutum ne in ya fara sallah tun safe sai ya kai la'asar yana sallah kafarsa duk sai ta kukumbura wato inda aka in ya fara sallah na fila sai ya raka a dubu a rana ɗaya sai ta nafila har azhar in azhar ma ta gaya masa sai ta nafila har la'asar yakan ce ya ubangiji ina son sallah in akwai wani mutum da ka horewa zai ci gaba da yin sallah har cikin kabari Allah ka bannin ci gaba da yin sallah har cikin kabari na wato shi dai sallah ba ta isassa <laughs> ka ji manyan bayin Allah fa haka irin su sabitul bunani yana cewa Allah muna da labarin annabi Musa an gan shi yana sallah a kabari ya Allah in akwai wanda ka hore wa yin sallah a kabari ni ma ka bar rika sallah a kabari na to kaga kenan sai mala yake cewa mutum ya fasara hadisin da cewa ai saboda na kabari ba sa sallah wannan ba daidai bane wannan gaibi ne ba mamaki ya samu wani a kabarin kuma yana sallah tunda kabarin ai suna ne wani kabarin nasa mai faɗi ne yalwa zai a faɗaɗa masa kamar da annabi ya ce kuma ba sallah ta irin ta duniya ba ma'ana da sunan ibada ba da sunan sai ta zama kamar da sunan jin daɗi Allah ya ga dama sai mutum haka to shi sa ya ce ba wani nassi a shari'a da ya zo yake kore cewa wai ba a sallah a kabari in ji albani ma ke wa huwa min al gaibiyya yana daga cikin al'amura na gaibi allati la yanbaghi albatta fiha illa binas aw albatsu fiha illa binas wanda bai kamata kwata-kwata a rika kutsawa cikin waɗannan al'amura ba sai da nasi bai kamata ka rika kutsawa cikin al'amuran gaibi ba sai in kana da nasi tunda ba ka da nasi ka ci allahu alam kawai wa zalika mafkudu nassin ko babu shi babu shi mafqud bal kad jaa ma yubtilu itlaq alqawli bihi bal ma bari ma wai kai akwai ma maganar da ta zo tana mai nuna wannan magana ɓatacciya ce cewa ba a sallah kabari wannan magana ɓatacciya ce wa huwa salatu musa alaihi salatu wassalam ka gani an ji labarin annabi musa yana sallah fi kabarihi a kabarinsa annabi ya ganshi yana sallah a kabarinsa kama ra'ahu rasulullah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda annabi ya ce ya ganshi lailata ya bihi a daren da aka yi isra'i da shi alama rawahu muslim bisa hadisin da muslim ya rawaito fi sahihihi a cikin sahihu muslim وكذلك صلاة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مقتدين به في تلك الليلة haka kuma ai annaban Allah ba duk sun mutu ba amma ya aka aka ce annabawa sun yi sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi musu limanci a baitul maqdis na fata mun gane daren da aka yi isra'i da annabi an kai shi baitul makadisi ya yi annabawa limanci ya yi wa annaba limanci shin annabawan ne suka taso daga kabuburran su suka zo baitul makadisi suka zo sabuwar rayuwa annabi ya musu sallah wannan gaibi ne na allah ma'ana kamar allah ne ubangiji ta'ala ya kaddara musu za su yi sallah da ruhinsu duk Allah ya tattaro annabawa suka zo suka bi annabi sallah ma'ana suka bi limamin su sallah shine limamin annabawa na fata mun gane kamar yadda shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallama ai sahabbai da tabi'ai da sauran malamai sun yi saɓani cewa isra'il da aka yi da shi da gangar jikinsa aka yi ne ko da ruhinsa wasu ka ce da gangar jikinsa aka yi ɗaukarsa aka yi cancakat kamar yadda aljanu za su iya ɗauke ka cancakat a neme ka a rasa wata ma da watanni kuma a dawo da kai duk za su iya a matsayin ba a ganin ka aljanu sun ɗauke ka za su iya to balantana mala'iku don sun ɗauki annabi sallallahu alaihi duniyar ma sai su ɗauke ta baki ɗaya ta wasu suka ce da gangar jikinsa aka ɗauke shi aka tafi da shi wani ra'ayin wasu sahabbai ne ciki har da irin su abdullahi dan mas'ud wasu kuma irin su asai da aisha irin su ibn abbas suka ce an yi da ruhin annabi ne kawai wato gangar jikin annabi tana na a kwance an yi da ruhinsa ne wato kamar yadda kakan yi mafarki an yi kaza da kai an yi kaza da kai to shi da rukin annabi aka yi isra'i da mi'iraji duka a wannan daren kuma ya je ya dawo yana nan a kwance a gurin kwanciyarsa na fata mun gane amma babban malami ibn kasir a cikin littafin shi al-fusul fi ikhtisari siratul rasul ya ce wa sahihu abin da ya fi inganci duk da saɓani ne tsakanin sahabbai man shine da gangar jikin annabi a kai domin inda ruhi ne kawai to kafiran maka ma ba za su yi mamaki ba menene yanzu nan don ka kwanta bacci ka ganka a maka ka zama limamin maka ma ko ba haka bane gani na a mafarki na je maka har an naɗa ni limamin harami ai babu mamaki wannan kuma sai ka tashi ka ganka kawai a gida <laughs> kaga wani a mafarki zai iya yiwa to amma a ɗauki gangar jikin annabi sallallahu alaihi wasallama a tafi da shi kuma ka kalli yadda hadisin anas ya ce hadisin isra'i har aka zo da buraka wata dabba <coughs> ita bata kai doki ba ta fi alfadari annabi ya hau kaga duk wani me yake nuna kawai kamar abu ne kawai da gangar jikinsa aka yi, kuma ya fi nuna kwarewa da bajinta da ikon Allah kuma ya fi nuna ya zo ya ba da labari kafiran maka su rikice su rika ganin kamar karya ne cewa ya mutum zai ce wai a daren yau wai ya je baitul makadisi kuma daga nan ya je saman bakwai ya gana da Allah kuma ya dawo kuma wai da nan kafin gari ya waye na fata mun gane kaga wannan zai fi musu ban mamaki <clears throat> to kaga kenan abin da ake nunawa shine annabawa da annabi ya ga gani a sama ta kaza a sama ta kaza ya ga annabi adam ya ga annabi idris ya ga annabi ibrahim ya ga annabi adamu ya ga annabi musa duk wannan suna cikin kabarinsu amma allah ne misalta masa ya zo da su da ruhinsu da komai allah zai iya masa haka to da haka dan an ce an ga annabi musa yana sallah a kabarin shi saboda haka wannan babu dalilin kore cewa ba a sallah a kabari zai iya yiwa a ce wai matattu ba sa sallah mala ya ce wannan ya shiga gaibi bai kamata a faɗa haka ba saboda haka kada a fassara hadisin da haka abin da yake cewa kenan ya ce domin gashi annabi musa yana sallah a kabarin shi kamar yadda ya zo cikin sahihi bal thabata anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala kai hadisi ma ya tabbata annabi ya ce al anbiya'u ahya'un fi quburihim yusalluna kaji ma hadisi annabawa suna da rai a cikin kabuburansu suna sallah wannan hadisi ne karara annabawa suna da rai a kabarinsu suna sallah wannan hadisi albani tun da kaga ya inganta shi ya ce akhrajahu abu ya'ala al-imamu abu ya'ala shi ya fitar da shi bi isnadin jayyidin da isnadi kyakkyawa wa kadi kharrajtuhu ni ma nayi takharijin hadisin abinda ake nufi da takhariji ilimi ne mai zaman kansa kuma dogo ne daga cikin ilimin mukan ilimin hadisi wanda shi ma in ka shiga cikinsa ka kama tafiya to bahar ne la sahila lahu kogi ne ba wanda ya sai tsallake shi tafiya ce ba a san iyakarta ba saboda kamar da muka sha faɗa ilimin hadisi lungu-lungu ne saƙo-saƙo ne duk lungun da ka shiga wallahi sai ka karar da rayuwarka baka gama sai dai ka iya abin da za yi ka yi ribas ka juyo ka shiga wani lungun kuma so da haka ilimi ne da ake tsaye a karance shi ilmu takhrij ilmu sai an koya ya ake takhrijin hadisi wato hadisi ne idan an rawaito shi guda ɗaya sai ka bi duk waɗanda sai ka bi duk hadisai ka ga cewa suwaye bayan kamar bukhari ya rawaito shi shin muslim ya rawaito abu dauda ya rawaito nasa'i ya taɓa rawaito irinsa <coughs> ibn maja ya rawaito ka ga ma'ana kenan sai ka san duk littattafan sunan na hadisai sannan ta wani sahabi aka rawaito ta abdullahi dan umar misali to bayan abdullahi dan umar sai ka bibiya bayan shi akwai wanda ya rawaito cikin sahabbai duk sai ka bi wannan diddigin to in ka zo za ka yi khariji sai ka ce kama wannan hadisi ka ce wane ya rawaita wane ya rawaita kamar yadda albani yake yi ta yadda in ka ce wane bai rawaito ba kwata-kwata ko ya rawaito da lafazi kaza ba za a kure ka ba akan wannan abu sannan idan ka yi takharijin kuma ka tabbatar hadisin ya inganta ko bai inganta ba kaga wani ilimi ne mai zurfi kuma ba mai yin sa sai manyan malamai mutabahiruna aljahabida waɗanda suka yi nisa a wannan harka ta ilimin hadisi su ne za su iya irin wannan takhariji sai dai <coughs> babu laifi za ka iya samun wani malami zai iya zamanto ya dogara da takharijin waɗansu malamai ma'ana idan to muƙallidi idan misali <coughs> ka ba shi bulughul maram ka ce maka ta haƙiƙinsa da takharijinsa ko kuma ka ba shi wani littafi kai da ka wallafa ka ce kana so yi maka takhariji da tahqiqi to zai iya yi sai da hadisin da ka kawo sai yi maka takharijinsa ya gaya maka ga wanda ya fitar ga wanda ya fitar ga wanda ya fitar ga wanda ya rawaito kuma ga abin da malamai suka ce akan hadisi ɗin na fata mun gane so ala'ayyar halin albani ya ce na yi harijin hadisin ne kharrastuhu na yi takharijinsa a cikin al-ahadisu sahiha silsilatul ahadisu sahiha lambar hadisi na 622 wato albani ya yi silsilatul hadisi sahiha silsilatul hadisi da'ifa di ya yi su da kuma maudu'a din ma silsilatul hadisi maudu'a wato jerin giyar sarkar hadisan karya da hadisin da ka gani a ciki na karya ne da hadisin da ya gani a nan sahihi ne da hadisin da ya gani a nan da'ifi ne <clears throat> so da kan ka same shi kana bibiyar su ɗaya bayan ɗayan to za ka san hadisan ƙarya ka san da'ifai ka san kuma waɗanda suka inganta bal kai ba ma haka ba albani ya ce ja a anhu sallallahu alaihi wasallama ma huwa a ammu ma zakarna hadisi ma ya zo daga annabi <coughs> wanda ma ya game sama da abin da muka faɗa ya ga mai sama da abin da muka faɗa wa zalika fi hadith abi huraira wannan kuma wato hadisin ya zo ne a cikin hadisin abi huraira fi su'alil malakaini lil mu'mini fil qabri hadisin da ya zo yana bayani akan tambayar mala'ikun nan guda biyu munkar da nakir da za su yi wa mumini a cikin kabari tambayar da za su yi mishi idan sun masa tambaya ya ba da amsa ba kuskure mai suke cewa da shi daga ƙarshe sai su ce fayu kalu lahu sai a ce da shi ijilis zauna jalisa sai zauna kadin musulat lahu shamsu sai a gwada masa sai a misalta masa sai a nuna masa ga rana can rana irin wannan rana da kake gani yana zaune kawai sai a nuna mushi rana kada a zanat lilgurubi ga ta can tana ba da wato tana dab da za ta faɗi ta ba da izinin faɗuwa wato <coughs> tana sanarwa za ta faɗi ma'ana muminin ya zauna sai a nuna mushi zai ɗauka kama a duniya yake sai ya hango rana ga ta ta karkata kamar magariba za ta shiga na fata mun gane ga ta rana za ta faɗi fayu ƙalu lahu sai a ce da shi ara aitaka haza alladhi kana fikum ma kula fihi wa ma tashhadu alaihi sai a tambaye shi sai mala'ikun su ce da shi shin yanzu kana ganin wannan rana ara aitaka kana ganin ka wannan abin da kake gani dinnan hada alladhi kana fikum ma taqulu fihi wannan abin da yake faruwa a cikin ku ga rana can za ta faɗi me za ka ce game da ita ana tambaye shi to da yake mumini ne wa ma tashhadu alaihi me za ka shaida a kai sai ce da uni hatta usalli sai ce ku kyale ni tukunna sai na yi sallah shi sai ya ɗauka ai rana ce za ta faɗi kada a yi masa a ɓata masa lokaci bai yi sallar magariba ba sai ce to kuɗan jira ni in yi sallah tukunna saboda ya saba sallah <laughs> faya kula ni sai mala'ikun su ce innaka satafa'alu a ai za ka yi ne ka yi hakuri. to kaga cewa za ka yi sai albani yake cewa to kaga wannan magana ai an mu ce ba mamaki kuma yi sallah din su bashi sai to yi sallah ka yanzu na fata mun gane ashe kenan <coughs> a ce ba a sallah a kabari to wannan gaibi ne na Allah bai kamata a ce ba a sallah a kabari a kore gaba ɗaya ba tunda waɗannan alamomi za su iya nuna za a iya yin sallah a kabari sai dai kamar yadda muka ce ba sallah ce irin ta duniya da sunan ta wajibi ko kuma da sunan cewa an wato in ba kai ba za a tambaye ka ba a za ta yi zama sallah ce ta jin daɗi sallah ce ta nishaɗi sallah ce ta ganawa da Allah kame da ita kanta wannan sallar wannan sallar ta duniya da muke yi a gurin mumini tana kaiwa wani matsayin da takan zama mai daɗi in mumini bai yi ta ba sai ya ji baya jin daɗi sai ta zama kamar wani abinci mai daɗi a gurinka a gurin mumini me yasa Allah ya ce wa inna hala kabiratun illa alal khashi'in wa inna hala kabiratun illa alal khashi'in sallah tana da wahala tana da nauyi tana da girma sai dai akan masu tsoron Allah kenan su ba ta yi musu wahala ba ta yi musu nauyi ba ta yi musu takura muminin an shiga sallah wallahi ji yake duk buhari yana mata tafi ko ba haka bane sai ji duk matsala ta tafi amma wanda ba mumini ban katse da shi minti goma ana sallah sai ji takura sai ji tashin hankali me yasa annabi yake cewa arihina biha ya bila arihina biha sai ya ce da bilal da Allah tashi ka samu huta tashi ka samu huta tashi ka samu ji daɗi a rihina biha ya bilal shi bilal ya san aikinsa in annabi ya ce a rihina biha samu mu huta sai tashi sai ta da ikama wato shiga sallar annabi ya ce shine hutu in duniya ta rincaɓe bala'i ya yi bala'i sai annabi ya ce a rihina biha ya bilal da allah tashi ka tayar mana da sallah mu huta allahu akbar aisha kuma ta ce kana idza hazzabahu amrun salla in al'amura sun dagule wa annabi lissafi sallallahu alaihi wasallam ransa ya ɓaci an ɓata masa rai sai je alwala kawai <coughs> sai ya shiga sallah ta ce in yi sallah ya yi sallama duk wannan bakin ciki sai ji ya tafi sai ji ya tafi ma'ana kenan saboda sun san muhimmancin ganawa da Allah sun san wa suke ganawa da shi ganawa ce da Allah ganawa da Allah kuma akwai daɗi ganawa da Allah akwai al'uns akwai inshirahu sadar domin za ka ji gaba ɗaya duniya ta fita daga ranka ka shiga cikin sallah ka yi kabbara za ka ji ka tsaya a gaban ubangijinka maula ka tabaraka wa ta'ala a lokacin za ka ga muminai sun nutsu wasu saboda daɗin sallar sun mamanta mai suke ciki wasu suna zubar da hawaye yana sharara ainihin fuskarsu sun manta da komai sayyidina Uthman ya ce Allahu akbar bayan isha wallahi ba zai san sai dai ya ji ana assalatu assalatu khairun minan naumi raka ɗaya zai yi sai ka ji ya ce minal jinnati wannan tun daga alif lamin wallahi tallahi sayyidina Usman sai ya sallama ya ce wannan ita ce wutarinsa haza wutiri raka ɗaya ya sauke qur'ani a sallah wannan kuma abu ne tabbatacce ibnu rajab alhambalani ibnu rajab alhambali ya ce wannan tabbataccen abu ne cewa sayyidina uthmani yana haka sauke qur'ani a sallah ɗalq ibn habib ɗaya daga cikin tabi'ai shi ma ya fara ya fara daga fatiha ya alif lamin sai ya je suratul hijir yake yin ruku'u ma'ana dabda zai shiga surat ibrahim ya gama surat ibrahim zai shiga suratul hijir ya gama sai yana dabda lokacin da zai shiga cikin suratul nahal ma'ana ya kusa raba alkur'ani kenan sannan sai yi ruku izu nawa kenan wajen izu ashirin da takwas yana tsaye kaga in ba dan daɗinta ake ji ba in ba don ganawa da Allah ba babu yadda za a irin wannan tsayuwar so da ta zame musu jiki ɗaya daga cikin tabi'ai kuma shine utbatul gulam yana cewa kabatu salata 20 sana wata na amtu biha 20 sana kabatu jahatu ya ce na wahalar da kaina akan sallah shekara 20 ina wahalar da kaina akan sallah <coughs> tun ina yi bana jin daɗi ya ce sai da na yi wata shekara ashirin ɗin kuma ina jin daɗin sallah in ban yi ba bana jin daɗi ka battu sala ashirin sana wata na amtu biha ashirin sana sai kuma Allah ya ji yadda ni daɗi da ita shekara ashirin to kaga wa inna hala kabiratun illa alal khashi'in sallah tana da wahala sai akan masu tsoron Allah to ashe kenan a duniyar ma sallah za ta iya zama ni'ima za ta iya zama daɗi za ta iya zama in baka yi ta ba baka jin daɗi to idan mumini Allah ya masa haka a kabari ba abin mamaki ba ne wannan hadisi kuwa na tambayar kabari ibn hibbana al-busti shi ya rawaito a cikin sahih ibn hibban <coughs> da al-imam al-hakim hakim kuma ya ce sahihun ala sharɗi muslim fa hu zahabi zahabi yace yayi daidai sai dai wa inna ma huwa hasan faqat sai dai hadisin hasan ne anna fihi muhammad ibn amru albani yace dan a cikin ruwayar akwai muhammad ibn amru wa lam yahtajja bihi muslim imamu muslim gaskiya bai kafa hujja da shi ba wa inna ma rawalahu maqarunan aw mutaba'a ma kawai ya rawaito hadisinsa ne a matsayin makarunan in yana gwama da waɗansu waɗanda za su karfafe shi ko kuma a matsayin mutaba'a mutaba'a na fata mun gane mutaba'a shine idan wani ya rawaito hadisi sai a je a bibiya a gani shin akwai wani ya rawaito irin wannan hadisin abinda ake nufi shine idan imam al-bukhari ya ce haddasana abdullahi ibn zubair haddasana abdullahi ibn zubair shine malaminsa al-imam abdullahi ibn zubair malaminsa na maka <clears throat> al-imam al-humaidi in yace haddasana al-humaidi abdullahi ibn zubair kaga malamin bukhari kenan to tunda malamin bukhari ne sai malaman hadisi ce to bayan in an wuce shi abdullahi bin zubair wato malam abdullahi bin zubair zai ce haddasa laisu kala haddasa laisu in abdullahi bin zubair ya ce haddasa laisu sai a je a bincika a gato bayan <coughs> abdullahi bin zubair da bukhari ya ce ya gaya mushi daga lais lais bin sa'ad ko kuma haddasa sufiyanu kamar hadisin farko na cikin bukhari da ya ce haddasana al-humaidi qala haddasana sufiyanu wato sufiyan ibn uyaina to sai malamai su je su bibiya su bibiyi duk almajiran sufiyan ibn uyayna su je su ga sun bayan abdullahi ibn zubair malamin bukhari akwai wani da ya taba rawaito wannan hadisin daga sufiyanu na fata mun gane sai a bibiyi duk almajiran nan na makarantar sufiyanu bin uyayna in aka samu wani mutum ɗaya ko mutum biyu ya rawaito bayan wa kenan abdullahi bin zubair malamin bukhari sai a to ya samu mutaba'a na fata mun gane ya samu mutaba'a wannan bibiyar kuma da za a rika bin kwakwafi a diddigi a ga bayan shi akwai wanda ya rawaita ita malaman hadisi suke kira al'itibaru al'itibar mai alitibar kenan sai ka ce bin diddigin isnadi a ga cewa bayan wani akwai wanda ya rawaito a cikin 'yan classmate ɗinsu ko kosmen ɗinsu akwai wanda ya rawaito wannan bibiyar ita ce al'iti ba idan an samu sai a ce to wani yana da a kina. ko mun gane wannan ko to imamu muslim yana yin mutaba'a ne kawai ga wannan mutum amma bai kafa hujja da shi a cikin hadisinsa ba sai dai in yana da mutaba'a sai ya rawaita hadisinsa bil mutaba'a amma idan shi kadai ne ba zai kawo hadisinsa ba sai in yana da mutaba'a ma'ana wani ya rawaito bayan shi kenan ina fata mun gane to shi ma malamin gaba haka malamin hadisi za su yi mishi sai kuma sufyanu bin uyayna idan ya ce haddasana sa'id bin haddasana ansari abu sa'id al-ansari to in ya faɗi wannan shi ma sai a bibiya to cikin almajiran abu sa'idin al'ansari akwai wanda ya rawaita bayan sufyan ibn uyayna har aje kan ibrahim taimi muhammad ibn ibrahim taimi har aje kan sahabi don haka za a rika bibiya to da an je kan sahabi sai ce to bayan wannan sahabin akwai wanda ya ji magana daga annabi bayan shi an rawaito to in an samu sai a ce to shi ma kenan wannan sahabin yana da wani wanda ya masa mutaba'a na fata mun gane wannan ita ke kira mutaba'a so kaga kenan albani shi ma ba karamin bincike ba a yayin da hakim ya ce sahihun ala sharɗi muslim kaga kenan ya yi kuskure zahabi ya zo ya sake kwatawa sai ce daidai ne a bisa tunanin zahabi yana ganin shi wannan muhammad bin amru ya kai matsayin wanda musulmi ya kafa hujja da shi sai albani ya bincika ya ga cewa duk kuskure ne bai kai ala sharɗi musulun ba sai dai kawai hasan ne domin bai kafa hujja da shi kai tsaye ba sai in yana da mutaba'a ka ji aikin da albani shi ma gano don kasancewa ilimi baiwa ne waɗannan malamai <coughs> sun wuce sama da shekara nawa shi al'imamul hakim ya wuce sama da shekara wajen kusan dubu zahabi ya zo ya wuce sama da shekara wajen ɗari takwas. shi kuma albani yanzu wanda bai wuce ya rasu 2000 a 1999 shi kuma gashi ya zo ya aiki ya gano kuskurensu kuma in ka bi diddigin nasa ba kai saka ce kuskure ba ne saboda abu ne na ilimi abu ne na bincike abu ne na kowa Allah ta'ala zai iya masa baiwar haka ba wai alimi ne da ake yin sa a daskare da mukalladi ba shi albani ba mukalladi ba ne tsayawa ya yi bincike sosai kuma in ya binciko kai saka ce ba haka ba ne to yanzu shi ma akwai wani malami yana nan amru wato a menene sunan shi shi ma yana nan na manta sunan shi wallahi shi ma yanzu yana gano kurakuran albani da yawa amru abdul mun'im salim amru abdul mun'im salim in ka ga littattafansa kana karanta littattafan amru abdul mun'im salim za ka san ba karamin malamin hadisi ba ne to shi ma yanzu in ya zo yana cin gyaran albanin kaga yanzu wannan wata baiwaci saboda duk inda ka kai ga ilimi kuma ba ka rasa tuntube ba ka rasa kuskure sai allah ya tada wani kuma shi ma ya zo ya gano kuskurenka don ka tabbatar allah ne kadai yake da kamala manzannin Allah kuma su suke da kariya su suke da kariya ba wanda ba zai iya fada kuskure ba <coughs> abin da kawai kake so ka gane shi ne su malaman nan gaba ɗaya ba da niyya suke yi ba a sukan fada tuntube ko kuskure ne amma ba da niyya ba ba kuma da gangan ba su ma daidai fahimtar su suke yi daidai inda iliminsu ya tsaya in wani ya zo zai iya gano wannan tuntuban ko ya gano wannan kuskuren ko da ko bai kai su ilimi ba wannan wata baiwa ce ina fata mun gane da haka dan ka gano kuskuren mutum ko baya nuna kafe shi ilimi baya nuna haka to sai dai kai masa addu'a ka ce Allah ya ji kan malam wani amma wannan abin da ya faɗa kuskure ne kai Allah ya ganar da kai <coughs> to amma baya nuna kai al'uzu kai jeje da kai ka ce na fi shi saboda haka sai imamu zahabun ba su raina su hakim ba sa albanin ba su raina su zahabu ba sun san ya fi su sun san wato gaba da gabanta domin zahabi saboda haka ai ba kai saka ce ainihin za ka kamo shi ba tun da kaji ibn hajar al-askalani wanda ya sharhin bukhari ibn hajar fa wanda albani kansa da ya rude akan ibn hajar cewa yi wallahi uwa kuma ta gaza ta haifi ɗa kamar ibn hajar ba uwar da za ta sake haihuwa ɗa kamar ibn hajar yadda allah ba shi ilimin hadisi da ƙwarewa da fahimta mai bulugul maramfa ibn hajar al-asqalani to amma da ya tashi zai addu'a lokacin da ya zo aikin haji ibn hajar ya zo zai sha ruwan zanzan cewa Allah ka bani ilimi irin na zahabi kawai Allah ilimi nake so annabi ya ce ma'u zamzama lima shuriba lahu ruwan zanzan duk da niyyar da aka sha ana dacewa to ni Allah ilimi nake so irin na zahabi kaji shi in ya samu ilimin zahabi kawai ya gama malamai suka ce wallahi ana gani ya kai zahabin in ma bai dora ba to kaga tun da kaga ibn hajar ya yi mana addu'ar akan zahabi imamu zahabi ka je ka karanta siyaru alamin nubala ka karanta tazkiratul huffaz ka karanta mizanul itidal ka ga wani ne zahabi saboda haka baiwa ce Allah yake ajiyewa malamai ne wallahi kansu ya fi kwamfuta kyau wallahi tallahi kansu ya fi kwamfuta kyau ba ana cewa wai ba ta kuskure ba <laughs> wai na'ura mai kwakwalwa An shirya mata aka ita to su kuma ba kwakwal ba ba a lokacin da ba kwamfutar ba komai ko kayan taifin babu a lokacin so da ka da ka suke komai da ka suke haddace duk iliminsu so da ka manyan bayan allah ne waɗanda allah ya ware su don su wa allah aiki baki ɗansu to da haka fa hadha sarih ashe wannan hadisi ya nuna qarara fi anna al mu'mina aida cewa mu'mini yusalli fi qabrihi zai iya sallah kabarinsa fa yabtula bi al qawl ashe maganan nan kenan da ake cewa wai bi annal mauta la yusallun matattu ba sa sallah kabari to wannan magana batacciya ce wa tarajjaha annal murada bi hadisi bin umar kuma mun rinjayar cewa abin da ake nufi da hadisin abdullahi dan umar annal makbara cewa makabarta laisat maudi'an lissalati lalle ba guri ne na yin sallah ba mala ce wallahu alam so da haka makabarta ba gurin yin sallah ba ne wa kadi dallal hadisu wa ma zukira ma'ahu ala karahatu salati fil makbara hadisi dai ya yi nuni da duk bayanan da aka faɗa tare da hadisin a bisa cewa kawai an hana sallah a makabarta wahiya littaharim kuma wannan karahancin da ka ce kawai yana nuna littaharim ne haramun ne le zahirin nahai fi ba'dha saboda zahirin hadisin ya zo ne yana hani a waɗansu ruwayoyi <coughs> shine fi biha. wa zahaba ba'dul ulama wasu ma malamai sun tafi a kan ra'ayin ila butulani salati fiha zuwa ga cewa ko da mutum ya yi sallar kuma ba ta yi ba ma'ana sai ya sake in ya je ya yi zahar a makabarta sai ya sake ba ta ba in ji wasu malama la'annan nahaya ya dullu alal fasadi ya dullu ala fasadil manhiyi anhu domin hani in Allah ya hana abu ko shari'a ta hana abu ko annabi ya hana abu to yana nuna bacin abin da aka hana ɗin ya gare shi ya dillo ala fasadi almanhi anhu wa huwa qawlu ibn hazm wannan shine ra'ayin abu muhammad ibn hazm az-zahiri ahmad ibn ali wa ikhtarahu islam ibn taymiyyah babban malami shaykhul islam ibn taymiyyah shi ma ra'ayinsa kenan haka ya zaba wa shaukani muhammad ibn ali shaukani ma ra'ayinsa kenan fi nail al-autar a cikin nail al-autar sharhun muntaqal akhbar mujalladi na biyu shafi na ɗari da goma sha biyu warawa ibn hazmi ibn hazam ya rawaito a cikin muhalla kenan shafi na ishirin da bakwai zuwa da takwas an imami ahmad ya rawaito bayani daga imam ahmad ya ce annahu qala imam ahmad ya ce man salla fi makbara wanda ya yi sallah a makabarta a zahar ce ko la'asar ce ko wace sallah a makabarta au ila kabarin ko ya sallah yana kallon kabari a gaban shi a ada abadan a ada abadan <coughs> kawai zai rama har abada ka gani zai rama har abada wannan shine abinda imam ahmad ya faɗa ci gaba ko thumma inna karahata salati fil maqbara tashmalu كل makani sannan da kaza an ce an hana sallah a makabarta to ta kunshi fa kowane guri a makabartar sawa'un kana amama al musalla kabarin nan a gabe yake au khalfahu ko a bayan mai sallah an yaminihi ko a daman shi an sari ko a hagunsa nan nahaya mutlak dan hani ne aka ce ka an hana sallah a makabarta ba ce to tsallake kabubburan ka je can gaban su su koma bayan ka ba ko suna gefen ka ba wa min al-muqarrar fi ilm al-usul kuma abu ne tabbatacce a ilimin usulul fiqh suna cewa an al mutlak ya jari ala itlaqihi hatta yati ma yuqayyiduhu wa lam yaridhu na shay'un min zalika su ko malaman usuli sun ce al duk abin da kaji an sake shi abin da malamai suke cewa sake ba kaidi to da abin da kaji an sake shi ba a yi masa da baibayi ba to a bar shi sakakkensa babu da baibayi sai in an samu abin da ya dabaibance shi to kuma nan ba a samu ba na fata mun gane mun sha yin bayani akan mutlak da am mutlak abin da aka bar shi sake sai an samu muƙayyat menene mutlak magana ga mamiya a to am magana magana mamiya mutlak kuma abin da aka saki maganar shi ma ba a sa masa da baibayi ba misali annabi ya ce idza samitum siyaha dika fasalullah min fadli in kun je tarar zakara ku ce Allah muna roƙonka daga falalaka in kun ji zakara ya yi tara ku ce Allah muna roƙonka daga falalaka Allah ka ba mu arzikinka domin ya ga mala'ika ne in kun ji kan kare ko kun ji kan jaki ku ce a billahi mina shaitanun rajim dan ya ga shaidan ne haka wani hadisin ya zo mutlak kawai sake ba kaidi ko sai wani hadisin kuma sai ya zo da kaidi kaidi me kaidi sai annabi ya ce a hadisin idan samitun siya dika bin laili wa hekal himari bin laili in kun ji nubahal kalbi ko kankare ko kuma kacarar zakaran da daddare sai ce da daddare to da rana fa na fata mun gane kaga wancan sai sa kaidi sai in kun ji da daddare wannan kuma sai sake shi sake ba kaidi ko duk sanda ka ji kukan ga abin da za ka yi to wannan malamai suke bibiya in magana ta zo mutlaka wadda ba sa mata da baibayi ba in kuma ta zo da kaidi to sai a ce to ai an sa mata kaidi to anan da annabi ya ce an hana sallah a makabarta kawai wannan magana ce mutlaka ba sa mata kaidi an ce sai dai in kabarin a bayanka yake ko a gefen gefenka yake ba faɗa haka ba ko ba ce kabarin nan sai in suna da yawa ko ba su da yawa ba <clears throat> kawai in dai gurin binne mutum ne in dai an binne gurin mutum to ya zama makabarta to kada kai sallah a gurin aka saki maganar mutlaka to ka'ida ku ce annal mutlak ya jari ala itilaki hatta ya atima duhu wa lam yarid huna shay'un min zalika wa kadi sarraha bima ba da fuka al-hanafiyya wasu daga cikin fukaha malaman fikihu na mazhabar ahnaf su sun bayyana ma haka karara faƙala shekul islam ibn taimiyya fil ikhtiyarati al ilmiya ibn taimiyya ya faɗa a cikin al-ikhtiyaratil ilmiyya wannan ga za tsaya anan akan maganar shekul islam ibn taimiyya da ya ce la tasihu salatu fil makbara wala ilaiha wallahu alam